Assalamu alaikum. Ni sunana Abdullahi Idris Abdullahi, amma unguwa ana na da Abba. Ina zaune a Ungwaggo, kura na tudun Fulani. Da farko dai ina zaune ina dan hada na ina hada gida, ina hada mota haka gida idan na gani sai in hada irin shi. Sai na ji labarin in ingausa a gidan rediyo. Sai na dauki namba bayan na kira shi, na ce mai injiniya ina so in shiga in ingausa. sai ce to shi kenan ya gaya min kudin registration sai na gami na ce amma ni ina kere-kere ina kera gida haka da mota ya ce to shi kenan ba matsala ka yi ka kawo mu gani sai na yi sai ya kawo ya gani da ya kawo ya gani ya ji daɗi ya zo ya karrama ni na gani sai ce to wannan za a ma registration a yan gausa yana ce to shi kenan aka samu rana na zo aka ma registration aka fara koya mu ranar da na zo ranar da aka fara koya mu aka fara koya mu yadda ake haɗa sola da kyamara da da electric fence da access control da computer networking duka ake koyawa a ingosa sai na ga tun da dai abubuwan suna da yawa bayan ɗauki abun da zai ƙara amfana ta wanda zan fi kwazo a kai na ɗauki sola yanzu yadda na ɗauki sola ta zama mun ita ce gagarar masana'ata don da ina zuwa kasuwa da na iya aikin sola sai na ajiye kasuwar na gani yanzu gashi nan na iya sana'a ta sola gashi na ina da yara guda uku a ƙasa na suna suna koya ɗaya ya koya yanzu ga guda biyu nan ma suna koya mutane da yawa suna so su haɗa da 'ya'yansu yadda za a in koya musu harkar sola babana shi kuma yana haɗa da mutane sosai manyan abokanan shi ina ina sa musu sola har da wanda ba ma hausawa ba har nijar na je na aikin sola kuma yanzu mutane sun aminta da ni har kamfani ina zuwa ina yi wa aiki kuma ina tura in ba in ba zan je ba zan tura yaro yaron yaro na na yadda da shi zai iya zuwa ko ina ya je ya aiki kuma yanzu zan nuna muku yadda ake hada sola in gosa duka ni dai ba wani karatu ne ba iyakaci na secondary ce dan tun ina SS3 na fara zuwa Ingausa tun da na zo in Ingausa na gani wannan ita ce jami'a ta ita ce digiri ina ga baki daya ta koya mun aikin sola na zama mai kwalin a aikin sola ta bani certificate ta yadda da aiki na kuma yanzu mutum ba ya tsaya dogara da sai ya yi digiri ba idan ka zo kana da basira duk yanda kake ko da basira ka karama ce ka yi kwazo ka samu yadda za ka buɗa ta sosai basirar ka ba iya nan idan ka tsaya a nan za ka kamar nan iya ka iya amma idan ka buɗa ta za a gaba iya nan Allah da yadda basirar ta ba yanzu shi panel na sola kala kala ne kuma panel hawa hawa ne tun da kan 10 akwai half 420 akwai amma ni yanzu ina amfani da su kowanne ba wanda ban iya amfani da shi ba don da ka kawo mun shi sola ko karama ko babba duka kowace zan iya hada ita duk girman gida duk girman kamfani duk girman ofis zan iya hada sola akwai 180 yanzu wannan 180 ne zan nuna muku yadda ake hada shi da yadda ake hada shi a 12 da yadda ake hada shi a 24 to wannan panel ne wannan 180 ne wannan 180 ne duk ɗaya yana ɗaukar 12 wannan ma yana ɗaukar 12 idan ka haɗe shi ne zai zama 24 shi ne yanzu zan nuna muku yadda ake haɗewa yanzu wannan ita ce waya ita ce bakan waya ta idan ka haɗa shi ya haka ne 12 amma yanzu idan aka haɗe shi da wannan ne zai zama 24 tunda in bata da za mu haɗa shi akan ta 24 ce batu nake so sabon sana'a zangiya na yau kira wannan ita ce jawayata wannan kuma ita ce bakan wayata ta kan wannan yanayiya na rayuwa dan na gama ganewa da matsaloli wasu ba su ganewa da matsaloli wasu ba su ganewa wani ya bar gare su inda yake zaune ya taho neman na halali ne yana ta yawo yana zaga birane yana bidar aikin yi ga mutane ya bincika amma ba a dacewa. ya bincika amma ba a dacewa. iya wuya ni ke ka da kai zaune ka nemi na ka aboki zo gane ka yau sana'a ko dan yaya ne da rarrafe ya doke tasawa wannan yanzu na haɗa panel ɗina shi ne na haɗa shi ya zama 24 kenan duk wanda bai da sana'a da lura shi ke zuwa maula a mai kyara yanzu wannan ita ce waya wannan waya ita kuma ita ce 6 6 mm yau wannan yanzu zan nuna yadda ake haɗa batir da wuta za ta shiga ta jikin kwantola za ta fito ta shiga jikin batir kuma za ta fito wutar ta shiga jikin inverter inverter za ta mai da ta za ta koma wutan nefa shine yanzu wannan zan hada batirin kenan ana ganin nesa a banza kamar shara a unguwar su idan yi dubawa ba za a rinka ganin sa da kima ba ba za a rinka ganin sa da kima ba ko da wajen neman aure aka zo batun sana'a za a yi ba gizo ta ita za a yi ma shaidar kwazo wannan shi nan mun gama da batir kenan yanzu za mu shigar da wuta wuta jikin kwantola mu kuma ta fito za ta shiga wannan kamun ka sa kwantola in za ka sa wuta ba ba wannan za ka fara sa mata ba ba za ka fara sa mata wuta panel ba wutar batir za ka fara sa mata shine za ka sa wannan da ci da can garma su tura kayowa Ciki mata da ka taɓa jariwa Ku duba me yin tallan aswaki da masu tallan man baki har masu wankin takalma ɗauki da masu tallan kwakwa har da rake. Suna ta yi raina sana'a suna ta yi basu raina sana'a ba. Akwai sana'ar yin. Wannan ita ce da aka zo ta daga jikin shi ne za ta shiga cikin kwantola. Sun ɗauki nauyin su da iyalinsu ba su yi zaman alaba kuma samu ba. Ba su yi zaman alaba kuma samu ba. Tafi ka ga masu sana'ar kira ma da mai sana'ar farfasa dutse ma da wanda ke yin aiki na gini ganewa gumin su ne suka nema ko yaushe ba su yi barawa ko ko sun yi barawa waɗansu masu sana'ar wanki ne wani ko me sana'ar yin shayi ne wani ko me aikin ɗinki ne akwai mahauta aikinsu na namaniya ne su kada ta ba don su ci naman ba su da ta ba don su ci naman ba yanzu mun gama mun hada wuta daga jikin panel wannan ita ce wayar panel wannan ita ce wayar bat yanzu gashi nan za mu hada wuta daga jikin in bata za ta fita ta koma jikin jikin lodin mu na gida kenan ana ganin in baka ɗauko layi Ku zo mu dai na zama na kashe wando, jagadiya a siyasa a yi tsaido, biɗi ilimi da sana'a tafi kukurɗo, zaman gida mata suke wannan. To jama'a yanzu mun haɗa sola yanzu idan za ka haɗa mutum sola ba lokaci ɗaya za ka zo ka haɗa ta ba sai ka je ka auna lodin gidan haka da me da me a ciki da akwai fanka akwai freezer akwai ac akwai globe ka auna ka gani yadda sola take sannan zaka zo ka lissafa ka gaya mutum abin da zai nema yanzu mu wannan mun hada ta ne a takaice kenan mun hada wuta daga cikin panel mun mata 24 yanzu gashi nan ta nuna 24 wutar da muka hada kenan ta shiga ta zo ta shigo wannan ta shiga jikin batir batir shi kuma ya fita ya shiga wannan in bata ita hawa wace akwai 12 akwai 24 su kuma batir nan namu top top ne wannan 12 wannan 12 sai muka hada shi ya zama 24 sai muka fidda wuta yanzu ina kira ga matasa tun kafin damar nan ta zo ta ƙure ku ta ingausa yadda zaka zo ka koyi sana'a dogaro da kanka ko baka da sana'a in dai ka zo ka koyi aiki zaka ne ka nemo wa mutanenka mutanen za ka je ka nemo kwastomomin da za su su dinga ɗaukaka aiki ba dole in ka gama ba in gausa ce za ta baka aiki ita za ta koya ma aiki ka je ka nemo kwastomomin ka. da za ka ringa yi masa aiki wannan dama ce mai karfi wadda ba a ko'ina za ka samu ita ba wannan damar ko kana da kuɗi ma sai da ka wannan dama dama ce ta gausa ya kamata matasa su zo su yi rijista a gausa global tech hub ku zo ku yi rijista muna da brand a muna da brand a rijiyar zaki kuma muna da brand a cikin farm center incubation center kan titin arewa radio